Ah. Yawwa. Ah. Ban gane me kake ne. Ah, ah, ah, ah. Abinci? Ah. Kwanan ka uku baka ci abincin mu? Ah. Ba komai, ba komai. Ah. Ba komai. Yawwa. Ah. Ah. Ah. Ah. Mm-hmm. Ah. Ah. kamata gwamnati a rinka tausaya ta duba wannan ɗab zai iya gini to kai bari dai ni ma na ga in biya ta taimako taimakon nan ni ma sai in nemi taimako sai zai shiga cikin gida wannan ai dan beban da na ba taimako ne hadda a kawai sabo gadagal rubu-rubu saba'in da uku a wannan zan yi maganin sa wallahi zan yi magani Ha ha ha. Ka ci abincin? Ah, Ba na jin yarenka. Walid, walid, walid, walid, Ban fahimta ba abin da. kaji ka dan fara ba eh walid na sa kuɗi wai wai walid eh, eh me ah, fa walid na da walid na da walid kai ba na fahimta abin da kake nufi ni ban gane wannan maganar da kake ba wali ne da na sa kuɗi dan wa wani wali na nan da da kai ban jira dubu wallahi da sauran kuɗaɗe na kusan dubu hamsin sun ba ya faɗi wali a nan gurin da Allah ha gai. kana magana dama Allah da nan malam ka taimaka mu ba din nan wallahi da kuɗi ni ka dauki dubu ɗaya ka baka ba da ragowa na gode to kuɗin nan naka an za a taimaka wa wasu da su <laughs>